don shi malamai da yawa suka ce alhayu alkayyum shine ismullahi al'azam ya zo cikin hadisi annabi sassan ya ji wani na addu'a ya ce Allahumma inni yas'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannanu ya badi as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar sai annabi ya ce wannan ya kira Allah da ismuhul a'azam wanda idan an roke shi da shi yana bayarwa idan an kira shi yana karbawa don haka malamai da suka ce alhayu alkayyumu shine ismullahi la'azam domin alhayu shine shugaba a cikin sunaye da siffofi na zati alkayyum shine shugaba a cikin sunaye da sifofi na al'af'al na ayyukan na ayyukan da Allah yake yi domin a kan shi kowa yake tsayuwa haka ya zo cikin hadisi da albani hassana cikin sassantar hadisi sahiha wanda imam tirmidhi ya rawaito annabi sallallahu idan abu ya dame shi sai ce ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astagif ya kai alhayyu ya rayayye ya kai alqayyumu wanda ya tsayu da kanshi wanda komi ya tsayu da shi bi rahmatika astagaith da rahamaka nike neman ceto nike neman taimako nike neman igatha nike neman tsamiya a tsamin cikin wannan damuwa da matsala da ni shiga naka ko yanzu mutum shiga damuwa ya yawaita ya hayyu ya qayyum bi rahmatika